صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta Alhamis da fatan an yi cikin koshin lafiya. Ga da jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa akwai shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan kuma sai mu gabatar muku da shirin nan na amsoshin tarbiyya bayan sa muna tafi da shirin nan na kisoshin rayuwa za mu kakari da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara da yadda Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis goma sha bakwai ga watan yunin shekara ta 2021 wanda ya daidai da shirga watan zulkeda na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 96 da suka gabata a rana irin ta yau wato 17 ga watan yuni shekara ta 1925 wakilan kasashe 29 na duniya suka rataba hannu a birnin geneva na kasar switzerland kan yarjejeniyar hana amfani da makamai masu guba ko kuma waɗanda suke ɗauke da wasu nau'o'in ƙwayoyin cuta waɗanda aka saka a cikinsu a lokutan yaƙi. Babban dalilin samar da wannan yarjejeniya da shine haramta yin amfani da irin waɗannan makamai wanda gwamnatin ƙasar Jamus ta yi a lokacin yaƙin duniya na ɗaya. Sai dai duk da wannan yarjejeniya manyan ƙasashen duniya da ƙawayensu suna yin amfani da irin waɗannan makamai a yaƙe-yaƙen da suke shiga a duniya. Babban misalin hakan shine yadda Amurka ta yi amfani da irin waɗannan makamai a yaƙin Vietnam sannan a kasar iraki karkashin shugabancin saddam hussein inda gwamnatin kasar ta yi amfani da irin waɗannan makamai akan kasar iran da kuma mutanen iraki waɗanda suke adawa da gwamnati a wancan lokaci a halin yanzu dai hukuma mai kula da haramcin yin amfani da irin waɗannan makamai a duniya wato opcw ta bayyana cewa ƙasashen duniya da 188 ne suka rattaba hannu akan wannan yarjejeniya a shekara ta 2012 masu saurare ko kun san cewa shekaru 27 da suka gabata a rana irin ta yau wato 17 ga watan yuni shekara ta 1994 majalisar ɗinkin duniya ta sanya ranar 17 ga watan yuni na kowace shekara a matsayin ranar yaƙi da kwararowar hamada ta duniya kafin haka a farkon karni na 21 an yi ta fama da rashin ruwan sha da kuma fari a yankuna da dama na duniya wannan ya sa hamada ta yi ta ƙara gusowa zuwa yankuna da dama da mutane suke rayuwa a duniya a halin yanzu kilomita marabba'i miliyan 21 na doron ƙasa wato kashe 20 cikin 100 na doron ƙasa hamada ce akan haka a majalisar ɗinkin duniya ta sha alwashin shiga yaƙi da kwararowa hamada domin mayar da hankali ga abubuwa waɗanda za su taimaka wajen rage matsowarta zuwa yankuna masu dausayi na duniya tare da yawaita da shan itace masu juriya domin yaƙi da kwararowar hamada. da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 224 da suka gabata a ranar irin ta yau aka kashe sarki aga muhammad khan kajar wanda ya assasa sarautar kajariyawa a ƙasar iran an kuma kashe shi ne a kasar Georgia. Aga Muhammad Khan Qajar shine sarkin da ya fi zalunci a tsakanin sarakunan daular Iran a tsawon ɗaruruwan shekaru da suka gabata. Ya hau kan sarautar ƙasar ne bayan da ya kauda sarakuna dangin Zindiya daga kan sarautar ƙasar Amma a wani lokaci wanda ya fito domin yakar yankunan Kafkaz da kuma Georgia a shekara ta 1797 wasu masu masa hidima biyu sun ratsa da shi kuma sa kashe shi yana ɗan shekara 63 a duniya daga nan kuma wani ɗan uwansa wanda ake kira da fatali ya hau kan kujerar mulkin ƙasar iran jama'a masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15,730 Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla in zo lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanun labaran. A Iran 'yan sa'o'i kaɗan ne suka rage a fara kaɗa ƙuri'a a zaben shugaban ƙasar. shugaba muhammadu buhari na najeriya ya kai ziyara mai maiduguri inda ya kaddamar da wasu manyan ayyuka ƙungiyar boko haram ta tabbatar da mutuwar jagoranta abubakar shekau to yanzu ga labaran kamar yadda za su zo mako a iran na 'yan sa'o'i kaɗan ne suka rage a fara jefa ƙuri'a a zaben shugaban ƙasar wanda shine karo na sha uku tun bayan juyin juhalin musulunci na ƙasar masu kada ƙuri'a sama da miliyan hamsin da tara ne za su je rumfunan zaɓe a cewar ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar a yanzu dai 'yan takara hudu ne za su fafata a zaben na gobe juma'a bayan da uku daga cikin takwas da aka sa a tsayawa takarar shugaban ƙasar suka janye a ranar laraba 'yan takarar da ke fafatawa sun hada da ibrahim ra'isi da muhassan raiza'i da nasir haimati sai kuma amir hussein gadi zade hashimi baya ga zaben shugaban ƙasa za kuma a kada kuri'a a zaben ƙananan hukumomi a wani jawabi da yi wa 'yan kasar jagoran juyin jihalin musulunci na kasar ayatollah sadi alhamenei ya bayyana cewa fitowar al'umma a zaɓuka ita ce ke fayyace makomarta da kuma tsarinta shugaba muhammadu buhari na najeriya ya kai wata ziyara mai duguri babban birnin jihar borno a wannan alhamis yayin isarsa shugaba buhari ya samu tarbar gwamnan jihar babagana umara zulum da wasu manyan sojojin najeriya da ke jihar shugaba buhari ya kaddamar da wasu ayyuka da gwamnatin jihar ta samar haka kuma ya kaddamar da kashi na farko na gidaje dubu goma da gwamnatin sa za ta gina domin sake ya tsugunar da 'yan gudun hijira da rikicin boko haram ya raba da gidajensu to a wani labarin kuma kungiyar boko haram ta fitar da wani faifan bidiyo da ta nuna wani sabon mutum da ke zaman jagoranta wanda tuni aka danganta hakan da tabbatar da mutuwar shugaban kungiyar abubakar shekau dama a kwanakin baya kungiyar is a yammacin afirka wanda wani bangare ne na kungiyar ta boko haram cewa da iswap ya yi ikirarin mutuwar shekau a yayin wani ba ta kashi a dajin sambisa a faifan bidiyon dai an nuna wani mutum gewaye da wasu mayaka dauke da makamai yana magana da harshen larabci wanda aka bayyana shi da sunan malam bakura wanda ake ganin yana iya zama sabon shugaban kungiyar ta boko haram to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran tsohon shugaban zambia na farko kenneth kawunda ya mutu a wannan alhamis yana da shekaru 97 a duniya margayin ya zama shugaban ƙasa ne bayan samun 'yancin kan zambia a shekarar 1964 kuma ya mulki kasar na tsawon shekara 27 ya rasu ne a wani asibiti da ke birnin lusaka babban birnin kasar kamar yadda iyalansa suka sanar a farkon makon ne aka kwantar da shi a asibiti sakamakon cutar pneumonia mr kawunda ya kasance ɗaya daga cikin shugabannin afirka da suka jagoranci kasashensu wajen samun 'yanci daga turawa 'yan mulkin mallaka ya mulki kasar daga shekarar 1964 zuwa 1961 shugaba kawunda ya yi yaƙi da mulkin wariyar launin fata a cikin gida da kuma mulkin tsararru fararen fata a zimbabwe rahotanni daga sudan na cewa an dage zaman shawarwari da ake gudanarwa tsakanin bangaren gwamnatin rikon ƙaryar ƙasar da na wakilan 'yan adawa na sudan ta splmn a takaice an dage zaman ne domin baiwa sassan biyu damar komawa su tuntuɓi sauran waɗanda suke wakilta kafin kaiwa ga cimma matsaya ta ƙarshe kan wasu muhimman al'amura da yake tabbatar da hakan shugaban masu shiga tsakani na sudan ta kudu tut gatluwak manim ya ce sassan biyu ba su kai ga cimma matsaya ba game da kafa gwamnati da ba ruwanta da addini kamar da jagorancin splmn na ƙarƙashin abdulaziz alhilu ke nema har ila yau sassan biyu ba su kawo ƙarshen tattaunawa ba game da tsarin tsaron ƙasa wanda ya kumshi kawo ƙarshen ayyukan rundunar tsaro ta ko ta kwana wace ke ƙarshen jagorancin mataimakin shugaban gwamnati na ƙaryar sudan na yanzu muhammad hamdan an sake komawa teburin shawarwari tsakanin ɓangarorin biyu na sudan da ba sa ga maciji da juna ne tun daga ranar 26 ga watan mayun da ya shuɗe inda shugaban ƙasar sudan ta kudu salva ke jagorantar tattaunawar to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh To ga shida san barka dauke da labaran duniya yanzu sai sauran shirshen da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na Afirka a yau. a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko su kuma suke faruwa da kuma jan hankula a nahiyar muta ta Afirka. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. To tun bayan da kasar Habasha ta ƙaddamar da shirin gina katafaren dam na ajiyar ruwa a kogin Nilu, ƙaddama ta ɓarke tsakaninta da ƙasar Masar da kuma Sudan da ke makwabtaka da ita, kana kuma ke amfanuwa da wannan kogin. habashin dai ta ce ta dukufa wajen gina katafaren dam din ne da nufin wadata kasar ta da wutar lantarki abin da ya sanya kasashen uku da ke da juna wato sudan da masar da ita kanta habashan suka samu kansu cikin cece kuce da kuma kace ce wannan takaddama dai har ya zuwa yanzu da aka gaza shawo kanta bayan hawa teburin tattaunawa na tsawon lokaci a lokuta kuma daban-daban da kuma shiga tsakani na cibiyoyi da kuma ƙungiyoyi daban-daban wanda hakan na ci gaba da zama tamkar kadangaren bakin tulu ga zamantakewan al'ummomin waɗannan ƙasashe wanda kuma a kusan kodayaushe yakan zamanto wata barazana da a kodayaushe yaƙi na iya barkewa kamar yanayin yadda masana suke bayyana ba. To kamar da muka bayyana an sha yin kokari daban-daban a baya wurin ganin an magance wannan matsala kokari na baya bayan da aka yi din shine kiran da kungiyar haɗin kan kasashen larabawa ta yi ga kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da ya shigo cikin lamarin don magance wannan matsala lamarin da ita kanta kasar habasha din ta yi watsi da shi to wannan batu dai shine abinda shirin namu na yanzu zai dubi kansa don ganin menene musabbabin wannan rikici menene korafin kasashen sannan kuma mai rikicin zai iya haifarwa da haka sai masu saurari su gyara zama don jin yadda shirin zai kasance kamar saurari mu da sake saduwa kamar yadda kuka je kungiyar haɗin kan kasashen larabawa ta buƙaci kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da ta shiga tsakani wajen warware rikicin da ke ruruwa tsakanin kasashen masar da sudan da kuma habasha dangane da gina madatsar ruwan nan da habashan ke yi akan kogin nilu sakataren kungiyar haɗin kan kasashen larabawa na dai ahmad abulgais shine ya bayyana hakan bayan wani taro da ministocin kasashen kungiyar suka gudanar a birnin doha na kasar qatar kamar yadda kasashen masar da sudan suka bukata bayan kammala taron da ya samu halartar ministocin kungiyar goma sha bakwai sakatar abulgais ya bayyana shirin samun ruwan kasashen masar da sudan din a matsayin shirin tsaro na kasashen larabawan baki daya ministan harkokin wajen kasar qatar shi ma dai muhammad bin abdulrahman althani ya ce daukacin kasashen da suka halarci taron sun dauki mataki na bai daya wajen goya wa kasashen masar da sudan din baya a cikin wannan takaddama da suke yi sannan kuma kamar yadda ya ce sun tattauna wurin ganin cewa an magance wannan matsala kasashen sudan da masar da sun amince a wannan wata su aiki tare wajen janyo hankalin kasar habasha din dangane da shirin da take na cike madatsar ruwan bayan katsewar shiga tsakani da kungiyar tarayyar afirka ta yi ba tare da an cimma nasara wurin sasanta bangarorin ba kamar yadda kuma kasashen daman suka bukaci manyan kasashen duniya kamar su afirka da kuma kungiyar tarayyar turai da kuma majalisar ɗinkin duniya da kan cewa su shigo cikin wannan lamari to sai dai kuma a nata bangaren gwamnatin kasar habashan ta yi watsi da wannan matsayar ta ƙungiyar larabawar a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar habashan ta fitar ta bayyana cewa ya kamata ƙungiyar larabawan ta san ta cewa amfani da ruwan nilu wani lamari ne mai mahimmancin gaske ga ƙasar habasha don kuwa lamari ne na fitar da miliyoyin mutanenta daga tsananin talauci da suke fama da shi da kuma cika burinta na bukatar da take da shi kan makamashi ruwa da kuma abinci don haka ta ce ethiopia din dai tana aikata haƙƙin da take da shi ne na amfani da albarkatun ruwa na wannan wato kogi ba wai tana yin wani abu ne na wuce gona da iri kan wata kasa ba ko kuma wani lamari wanda ya saba wa dokokin kasa da ƙasa don haka ba ta amince da wannan batu na kasashen larabawan ba kamar da ta kashi ta saka da matsayarta na cewa za ta ci gaba da wannan aiki da take yi to dai kasar habasha na fatar ganin cewa munan madatsar ruwa ɗin da take ginawa wanda kuma zai samu kashi casa'in cikin ɗari na ruwansa daga kogin nilu zai taimaka mata wajen bunƙasa tattalin arzikin arzikinta ta hanyar noma da kuma samar da wutar lantarki yayin da su kuma kasashen masar da sudan suke cewa gina wannan madatsar ruwa din zai hana kasashen su samun ruwan da suke bukata da haka kowanne ya tsaya kyam kan matsayarsa wannan yana ganin cewa gina madatsan za ta yi haifar musu da matsaloli za ta yi samar masa za ta yi magance masa wato ita kasar habasha tana ganin cewa gina wannan madatsa zai haifar mata dai samar mata dai wato zai kawo mata karshen matsaloli take fuskanta na makamashi misalin wutar lantarki da kuma ruwa da dai sauransu a bangare guda su kuma wadannan kasashe suna ganin gina wannan madatsan da za a yi din su kuma zai cutar da su da rage musu irin karfin da suke da shi na samun wannan wato makamashi da kuma ruwa. abin tambaya a nan shine ina matsalar take me yasa kowace ƙasa ta tsaya kan nata matsayar to idan muka fara da kasar wato da kasashe biyu waɗanda asalin su ne ma tushen rikicin wato kasar masar da kuma habasha don haka idan muka fara daga ita kanta kasar masar ana iya cewa da ita kasar masar ta dogara akan kogin nilu ne da kashi casa'in cikin ɗari domin samun ruwa a bangare guda kuma masar ɗin tana ganin tana da haƙƙi kan wannan kogi na nilu don kuwa akwai wasu hasashe da kuma wasu bayanai na tarihi da ke cewa samun tsayayyen ruwa na nilu ɗin abu ne mai mahimmanci ga rayuwar 'yan kasar da ke fama da karancin ruwa kuma wata yarjejeniya da aka cimma a shekarar 1929 da kuma wata da aka sake yiwa a shekarar 1959 wadda ta bai wa masar da kuma sudan damar amfani da kusan dukkanin ruwan na kogin nilu wasu takardu da bayanai na lokacin mulkin mallaka sun baiwa kasar masar din iko kan duk wani aiki da wata kasa za ta gudanar akan wannan madatsar ruwa matukar dai hakan zai shafi irin wato abin da take da shi na ruwa a wannan gurin ta da haƙƙin ta yi waɗansu da ɗauki wasu matakai to sai dai kuma inda matsalar take shine babu ɗaya daga cikin yarjejeniyar da ta tanadi wani wato ko kaman wani haraji ko kuma wani allowance ga mazauna waɗanda waɗanda suke kusan makwabtaka da wannan yanki da kuma shi kansa wannan kogi na Nilu din musamman ma ciki ko har da ita kanta ya kasar Habasha din wanda kogin Blue Nile dinta ke bayar da babban gudumawa ga ruwan kogin Nilu din don haka ne ma ita kasar Habasha ta ce ita kanta ba za ta yi amfani da wannan Virginia ma da aka cima ba don kuwa a cewar ta don haka ne ma ta yi gaban kanta ta fara gina wannan madatsar ruwa din a lokacin da aka fara wato rikice-rikicen nan na a gabas tsakiya a shekara ta goma sha daya ba tare da mata shawarci wata kasa kamar musamman ma kasar Masar din ba ta fara nata gudanar da nata ayyuka din to babbar damuwar ita kasar masar a nan ita ce idan har kwararar ruwan da ake samu da kogin nilun zuwa nata bangaren ta ragu hakan zai iya shafar wasu tafkuna da suke da shi kamar musamman ma tafkinan na Nasir wanda ke ƙasa din da kuma raguwar ruwan da ke cikin ainihin ma'adanar kogunan da take da shi musamman madakar ruwan nan da take da shi na Aswan wanda daga nan ne Masar din take samun mafi yawan wutar lantarkin ta kenan cewa matukar aka gina wannan madakar ruwa din ita wannan madakar ruwan za ta iya fuskantar matsalan karancin ruwa wanda hakan zai iya haifar da matsaloli ga kasar Masar din musamman a bangaren wutar lantarki to wannan kan bangaren kasar Masar kenan to ita kuma a nata bangaren ita kasar Habasha ita komai sa ta tsaya kima kan wannan lamari to gina wannan madatsan ruwa da kasar habasha take wanda take bayyana cewa yana da muhimmanci a gare ta wanda kuma za ta kashe kuɗi sai kai kimanin dala biliyan hudu sa daga cikin irin burin da kasar take da shi wanda kuma haka din zai iya amfanar da kamfanoni da kuma masana'antun da take da su a cikin gida don kuwa idan aka kammala gina wannan madatsar kamar take bayyanawa ana sa ran za ta samar da kimanin wutar lantarki da mai karfin megawa dubu shida wanda yake zai iya amfanar kasar bisa la'akari da irin girmanta da kuma wato irin yanayin al'ummanta da sauransu don kuwa a halin yanzu kasar habasha ta daga cikin kasashen da suke fama da matsalar karancin wutar lantarki inda basu bayanai da kuma kididdiga suka bayyana cewa kashi 65 cikin dari na al'ummarta ba sa samun wutar lantarki akai-akai don haka take ganin cewa makamashin da za a iya haifar samarwa sakamakon gina wannan madatsar ruwa zai iya sanya al'ummarta su samu wuta da kuma sayar da rarar wutar ma na lantarki hatta ga makwabta wato ba kawai amfani cikin gida ba hatta ga makwabta za ta iya samun damar da sayar da wannan makamashin wutar lantarki sana bangare guda kuma kasar habasha da gwamnatin kasar suna ganin cewa gina wannan madatsar ruwan da suke sanyi a matsayin wani lamari wanda yake na martabar kasa da kuma alfaharin kasar su don haka suka tsaya kyam gurin ganin cewa sai sun gina wannan madatsar ruwa to waɗannan su ne kasashe biyu da suke kamar da muka bayyana waɗanda suke ainihin cikin tsakiya na wannan rikici amma kuma akwai wasu kasashe waɗanda su yi amfana da wannan ruwa din da kuma abubuwan da ke faruwa din shine inda muka yi bayanin cewa kamar irin su kasan Sudan waɗanda take makwabtaka da wannan yanki wanda ita ma ta shigo cikin lamarin wanda ita ma abin zai iya shafanta matukar wannan madatsar tsaro aka gina zai iya shafanta to amma dai waɗannan su ne waɗanda abin zai shafan su kai tsaye kowace kuma ta tsaya kan matsayinta to me ake wani fargaba ake da shi tun bayan da wani rikici dai fara barkewa tun a wannan shekarar shekarun kamar da muka bayyana an samu kungiyoyi daban-daban na ƙasa da ƙasa da kuma cibiyoyi daban-daban suka yi kokarin shiga cikin tsakani a ganin cewa an magance wannan matsala cikin ruwan sanyi to wani wata fargaba ake da ita idan har ba a magance wannan rikici din ba to hakikanin gaskiya akwai fargaban cewa kasashen na iya shiga yaƙi idan har ba a sulhunta su ba kamar yadda a shekara ta 2013 ma an samu wasu bayanai da suke bayyana kokarin da kasar Masar kuma siyasan kasar Masar da kuma gwamnatin Masar take yi na kaman kaddamar da ko yaki akan kasar basha din ko kuma ruguza wannan madatsar ruwa din kamar yadda ko da a baya bayan nan shugaban kasar Masar Abdul Fattah Sisi yi barazana kan irin daukar matakan da Masar din yake cewa za ta iya dauka akan dangane da wannan lamari sannan kuma a bangare guda hatta kuma su bangaren firaministan kasar Abi Ahmad wani zama da aka yi na 'yan majalisar kasar ya bayyana musu cewa Lallai babu wani karfi da zai iya dakatar da habasha da gina wannan madatsar ruwa don haka ne kungiyoyi suke gan cewa a daidai irin lokacin da kowace daga cikin waɗannan kasashen kowanne yake tsaya ya tsaya kan matsayarsa yake ganin cewa kuma kamar haƙƙinsa ne ya ci gaba da wannan akwai yiwuwan ana iya shiga cikin yanayi na yaƙi da wanda kuma idan har yaƙi ya faru a wannan guri din to zai zamanto al'amari wanda zai haifar da matsala ta rashin tsaro a yankin da ma wataƙila ka kansa afirka din gabaki ɗaya wataƙila ya shafi ma duniya din ki daya to Allah dai ya kiyaye Allah sa kuma kawo ƙarshen a san hanyoyin da za a bi wurin magance wannan matsala to masu saurari da aka maka kashe abin da zamu gabatar muku sai kuma shiri na gaba wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh tun ziga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka. Barkamu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana shugaban kungiyar asusu reshen Mailo Abban Jummai daga mena Chat zan yi tsokaci game da wannan fafutuka ta mutanen kabilar Ibo. To na ji manya-manyan jagorori suna cewa ya kamata a raba Najeriya a basu bangaren su. To gaskiya ba ma goyon bayan haka mu mutanen Chadi saboda idan aka ce kadangare ya samu wajen shiga to bango ne tsage to yanzu najeriya bangon nata ba kadangare ba jirgin sama ma sai fada saboda haka dawa za a dubi me kawo wannan abu rashin adalcin shugabanni ne a'a mutanen ne suka zama azzalumai a'a mabiya ne suka kiyarda da gwamnati to wannan abun duba ne amma magana a tsaga a raba gaskiya ba ta taso ba saboda irin matsalolin da za su biyo bayan an haka hakan ba amma ga kaɗan daga ciki idan aka tsaga aka ba kabilar ibo to kuma 'yan nan arewa su kuma za su ce a tsaga su ma a basu wancan yan can wajen katsina in za to najeriya ta kare kenan nan wannan masifar ta tsaga a ba wata kabila bangaren ta to in aka fara daga najeriya an ta gangaro sai ta zuwa sudan to allah ya kiyaye mai magana shugaban kungiyar association mailo banjo assalamu alaikum biyo a casa sunana shugaba iliya mai kanti da shayi ga daura ina so ku bani dama da allah ya daukaci dangance da yan matan kagara na jihar neja wanda aka sace nan da sati uku to ita gwamnati ta ce ba za ta ba da kuɗi a fanso wannan yara ba daga ciki iyayen yara ko miliyan ɗaya ba su haɗa ba su kuma kuɗaɗen da suka bukata suna da yawa to shine muke kira ga gwamnati shi durkusa wada ba gajiya ba ne su daure su fanso wannan yara su ne su damƙa su ga iyayensu ko hankalin iyayen yara ya kwanta domin da kaya da wuya duka mallaka wuya ne to mu da addu'a mu Allah ka ba mu zaman lafiya da abin da lafiya za ta ji kuma Allah shi kare gaba eh, mu ne muku fatan alkhairi biyo a Hausa na gode mure musulunci suna na shugaba Aliya mai kanti da shayi garkin daura Assalamu alaikum Radio BOH Tehran. Mai magana iliyasu Yakuba da gawa ita ga dauki harkoki To game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin bakin mu. Zan tofa albarkacin bakina akan rikicin da ke ƙara ruruwa a tsakanin ƙabilar yarabawa da kuma fulani a yankin kudu maso yammacin najeriya da kuma kudu maso gabashin najeriya to muna kira ga gwamnatin kasar mu najeriya ya kamata ta tashi tsaye domin magance wannan matsala ta rikicin fulani da yarabawa da sauran kabilu na kudancin kasar nan da fatan allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa kasar mu najeriya da ma nahiyar mu ta afirka baki daya na gode radio boh tehran mai magana iliyasu yakuba da gawa ita ga jihar harbauci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu boh hausa murya masu sauraro sunana abdulaziz prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar niger yau ra'ayi ra'ayina shine a kan matasa na afirka ga ɗayansu a bisa jan namijin kokarin da jami'an tsaro suke yi ya kamata a ce matasa sun ba su gudunmuwa ta lungu da saƙo ko'ina don saboda ma'ikwanta su ji daɗin aiki tare da su mu matalaka mu ji daɗin aiki tare da su don saboda jami'an tsaro ba jami'i ne na musamman ya kamata a ci gaba da kulawa da su mu ma dole mu kawo musu gudunmuwa a cikin zamantakewar nan da ake yi ta duniya ga baki ɗaya mai magana abdulaziz prezi daga birnin da magaran a jamhuriyar niger a tashi lahiya voh hausa muna jin daɗin irin gudunmuwar da kuke bamu na tofar ra'ayi kamu a cikin wannan gida Assalamu alaikum radio ce Hausa ta Iran kuna tare da mai magana Alkasum daga nan Agadez Jamhuriyar Nisha. A yau na shigo filin namu mai taron albarka zan ba da ra'ayi na sama ne wannan hare-hare wanda ya kasashen mu na Afirka suke samu. Ai shugaban kasan Faransa ya san da cewa ba wai eh, wai saki dabarun yaki ko kuma eh, saki mu sunan kungiya eh, zuwa mai tako ba shi zai kawo kwanciyar hankali cikin Afirka. Sai an gama da matasa na Afirka a samun musu aiki aiki matasa ne abbasada sai kaga suna zama fada har kai eh, sun shigo da wa'ansu tunani wanda zai kai su su shiga wannan kungiyoyi na ta'adda. To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. to yanzu ga shirin amsoshin tarbiyya amsoshin tarbiyya bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na amsoshin tarbiyya shirin da yake amsa tambayoyinku dangane da tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla masu sauraro a ci gaba da ansa tambayoyinku na makarimul akhlaq a yau ma za mu dora daga inda muka tsaya kuma za mu mai da hankali ne ga muhimmancin makarimul akhlaq a wajen ɗaliban ilimin addini saboda su ne suke karatu don su nuna mutane hanya mai kyau amma allah ya kiyaye idan sun kasa ɗabi'antuwa da halaye masu kyau daga ƙarshe za su zama masu batar da mutane allah kiyaye nasiha wanda imam khomeini kuji sirruhu wanda ya kafa jamhuriyar musulunci ta iran ya yi wa wasu ɗalibai a wata rana yana cewa a cikin littafinsa na jihadul akbar yana faɗa ɗaliban makarantun ilimin addini a ƙasar inda yake cewa akwai nauyi mai yawa da ya hau kanku a matsayinku na malaman addini ko ɗaliban addini masu shiryatar da mutane idan ba ku yi aiki da ilimin da kuka samu ta hanyar da ta dace ba ba ku tarbiyantar da kanku da ilimin da kuka samu ba kuka takaita kanku da karatun usulu da wasu kalmomin addini kuka yi ta karatun fikihu kadai kuna ta haddacewa nan gaba za ku zama mutane ne masu cutar da al'umma da kuma addinin musulunci allah kiyaye idan kuma mutane sun bar addini ko sun bata saboda mummunan halayen malamai to kun aikata babban laifi ko kuma kaba'ira a cikin kaba'irori kuma da wuya a karbi tubanku kamar yadda ya zo cikin littafinsa jihadul akbar wato musamman ganin cewa aikin ɗalibin addini shine nuna mutane hanya koya musu halaye masu kyau aiki ne babba tunda su ne aikin annabawa da kuma manzanni bai kamata ku kasance cikin rayuwa ta jin daɗi da walwala ta duniya ba don hakan yakan nisantar da malamai ko ɗalibai daga tafarki madaidaiciya har ila bai kamata a sami wasu ɗaliban addini ko malaman addini suna saɓani mai tsanani a tsakaninsu ba kada ku yadda saɓani ta shiga tsakaninku don saɓani da jayayya za su rage ƙarfinku ya kuma hana ku ci gaba son duniya shine kan duk wani kuskure wanda ɗalibi zai iya yi don haka ku fidda son duniya cikin zukatanku don bayan allah ba sa yin kome sai don neman yardar allah kuma duk wani malami da ya fita daga wannan hanyar za ka ga cewa son allah ba shiga zuciyarsa ba wato allah ya kiyaye malaman addini su ne masu riko da hannun mutane zuwa ga hanyar gaskiya zuwa ga hanya madaidaiciya don haka dole ne mu ɗauki matakan da suka dace na tarbiyyantar da zukatanmu da halayenmu mu kyautata kawo da kyawawan halaye na makarimul akhlaq tun kafin lokaci ya ƙure mana mu ƙabata kanmu da halaye masu kyau don mu zama jakadun annabawa da gaskiya mu kasance masu tausayawa mutane don tausayi yana daga cikin sifofin Allah wanda ke jawo mutane zuwa ga wa'anda suke da irin wa'annan halaye. To alhamdulahi mu ba haka muke ba kada kuma mu yarda mu zama haka da fatan Allah zai taimaka mana don idan likita ya zamanto yana bawa marasa lafiya guba to rayuwa kuma ta ƙare. hakanan wato a duk lokacin da malamin addini ko ɗalibi suka zamo su ne masu ɓatar da mutane don son duniya al'amari ya gama lalacewa addini zai zama abin wasa da kuma wulakanci a gaban azzaluman shugabannin duniya da ƙarshe idan malamin addini guda ya aikata laifi allah ya kiyaye to mutane za su ce malaman nan sun lalace wato za su haɗa mu gaba ɗaya ne wanda hakan zai zama ci baya sosai ga al'amuran addini da fatan allah ta'ala ya taimaka mana don al'amarin sai da taimakon allah masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh don sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama. barka Barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kisoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kisoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rabi zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya baba kamal ya ce ciwo ya yi ne haka alhaji ya ce ina fa ciwo wallahi wasu marasa imani ne suka kashe su baba kamal ya ce kai mutane babu tsoron allah mutum ya kashe rai kamar ya kashe kiyashi alhaji ya ce wallahi kuwa da yana da matar shi sai naziru haka suka kashe su kuma babban bakin cikin ma ko gawarsu ba mu gani ba har yanzu ko albarkacin sallah ba su samu ba kuma a wajen garin nan aka kashe su wallahi makka za su tafi sun taho da naziru domin ni ne na ce su kawo mani shi har su dawo kasancewar tashin asuba za su yi yasa na kira su cikin dare na ce su taho sai su kwana a gidana kada a je kafin su zo sun makara hawaye ne suka zubo mashi ya ci gaba da faɗin ashe ajali ne ya kirawo su wallahi sai na ji dama ban kira su ba na shiga damuwa sosai akan mutuwarsu har yanzu ina jin ɗacin mutuwarsu mu biyu iyayenmu suka haifa yanzu ni kaɗai nake rayuwata tsatsu shine garinmu aiki ne ya kai ni katsina wallahi yanzu har bana son zuwa garin saboda yana tuna mani da yayana sai na ɗauke na ɗauki lokaci kafin na je Allah ya sani ranar da na fara ganin Naziru jikina ya bani cewar wancan naziri ne, amma sanin wanda ya mutu baya dawowa ya sa ne na cire wannan tunanin a raina, kuma maganar da kai yanzu ta sa na ƙara yarda kawai kamace. Dukar da kai alhaji yana zubar da hawaye mutuwar sai ta dawo mashi sabuwa sai da baba Kamal shi ma ya ji kwalla ta cika mashi ido tabbas abin da yake zargi ba haka bane domin ya tabbata idan da da sa hannun Alhaji a mutuwar iyayen Naziru ba haka zai gani ba. Baba Kamal ya ce Alhaji a cikin labarin da ka bani tabbas na tuna lokacin da abin ya faru domin labarin ya zo har nan da daura domin mu waɗannan 'yan fashin sun matsa mana sosai kwanakin baya Allah ya sa aka kama su a cikin kayansu kuma aka samu wata leda mai ɗauke da wasu takardun gida da na gonaki sai kuma wasu hotuna a ciki Lokacin da aka zazzage kayan su muna a wajen, bayan an tafi da su muka duba kayan su a nan ne muka samu wannan ledar. Lokacin da Naziru ya fara ganin ka sai ya ga kana kama da na jikin hoton nan da suke wajena shi ne ya zo ya faɗa mani ni kuma na ce ina so duk ranar da ka dawo na zo na ganka. Hannu ya sa ya ciro ledar ya miƙa ma alhaji jikin shi yana rawa ya karɓa ya fara buɗewa kallon shi kawai baba kamal yake yi yana sane ya faɗa mashi haka yana so ya ƙara tabbatar da abin da yake tunani kuka sosai alhaji ya sa lokacin da ya ga hotunan da su naziru kuka yake yana faɗin don allah ko za ka nuna mani inda aka kai 'yan fashin ina so na je na tambaye su ko da gaske sun kashe iyalan yayana idan da gaske ne su faɗa mani inda suka rufe su ko ƙabarinsu na je na gani kuka kawai yake yana ƙara kallon hotunan Jinjina kai Babu Kamal ya domin a yanzu ya tabbatar abin da yake tunani ba haka yake ba, idan har da yana da sa hannu ba zai so ya je wajen 'yan fashin ba. Hannu Baba Kamal ya sa ya goge kwallon da ta zubo mashi, hannun Alhaji ya kamo yana faɗin kai shiru haka nan. ina so ka bani hankalinka akwai abin da zan faɗa maka ɗago ka alhaji yana goge idanuwan shi hannu baba kamar ya sa aljihu ya ciro wani ƙaramin fasfot na naziru wanda aka ɗauke shi lokacin da zai shiga firamare ta nan Daura. Mika ma Alhaji ya yana faɗin ko ka san wannan? Zumbur Alhaji ya miƙe yana kallon hoton. Duƙewa ƙasa ya yana faɗin don girman Allah ka san inda Naziri yake ne tabbas wannan Naziri ne. Duba da kyau ka gani ba su da maraba da na jikin hoton nan duk da wannan hoton ya daɗe wallahi jikina ya daɗe yana bani naziri yana raye don Allah ka faɗa mani Dafa shi Baba Kamal ya ce, Ka zauna zan faɗa maka komai. Gyara zama Alhaji yayi a ƙasa yana faɗin nan ma yayi ina jin ka. Murmushi Baba Kamal yayi ganin yanda ya zauna kamar mai neman gafara. Labarin Nazir ya bashi tun ranar da ya gudo daga wajen 'yan fashin har da labarin da Shatima ya basu wanda ya ji su goga suna yi a kan yadda suka yi da gawar iyayen Naziru har zuwa zaman shi wajen malam da rayuwar shi gaba ɗaya zuwa yanzu sai da baba Kamal ya faɗa ma Alhaji dago daga ƙarshe ya faɗa mashi an kama waɗanda suka aikata kisan kuka sosai Alhaji yake yi kamar ƙaramin yaro hatta da baba Kamal sai da ya yi kuka sosai Alhaji ya ba shi tausayi gefe ɗaya kuma yana tausayin kan shi idan Alhaji ya ce dole sai Naziru ya bi shi kallon shi alhaji ya rike hannun shi yana faɗin na gode maka ban san da wani baki zan gode maka ba hakika kayi namijin ƙoƙari Allah ne kaɗai zai iya biyan ka da ladar abin da kai ka rike marayan Allah tamkar kai ne ka haife shi ban san irin farin cikin da nake ciki yau ba hakika mafarki na yau ya zama gaskiya na rasa dalilin da yasa na kasa yarda Naziri ya mutu kamar yadda na yarda da mutuwar siyaya Ina yawan mafarki da Naziru, wani lokaci ina mafarki yana cikin damuwa, wani lokacin kuma yana cikin farin ciki. Don Allah kira mani shi, bana so na fita waje kada na tara mutane. Jinjina kai Baba kamar yayi ya fita domin ya kira Naziru. Zaune ya same shi a waje ya buga tagumi. Murmushi yayi yana faɗin Naziru, har ka gama gyaran ne? Saurin ɗago kai yayi yana faɗin eh tun zuma Hannun shi Baba Kamal ya kamo yana murmushi ya ce, Naziru yau dai Allah ya amshi addu'arka. Kallon shi Naziru ya yi yana murmushi, kai Baba Kamal ya ɗaga mashi tare da jan shi zuwa ofis. To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. tun kuma sai shirin na ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 da yiwuwar hakan ya iya zama laifin yaƙi da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugabar hukumar kula da kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya Michel bachelet jeriya ta bayyana cewa har da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙaddamar kan yankin zirin gaza a lokacin yakin kwanaki goma sha ɗaya sun janyo munanan hasarori da suka haɗa da na rayuka da jikata fararen hula baya ga rusa yankin ta hanyar ɓarnata dukiyoyin jama'a musamman muhallin su. shugabar hukumar kula da kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya Michel bachelet ta kana da bayyana cewa har-haren gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan yankin zirin gaza suna iya zama laifin yaƙi tana mai jaddada cewa babu wata shaida da take nuni da cewa har-haren da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kaddamar kan gine-gine a yankin zirin gaza ana amfani da su ne domin yaƙi bachelet ta bayyana cewa a duk lokacin da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta gudanar da zaman taron gaggawa kan yankin na zirin gaza kuma ta samu dalilai dalilai da suke fayyace cewar lugudan wutan da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi kan gine-gine da suke yankin zirin gaza ba ana amfani da su ne domin yaƙi ba gine-ginen fararen hula ne kawai kuma bisa ganganci gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kaddamar da hare-haren kansu to hakan zai zama laifin yaƙi kan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila shugabar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta kara da bayyana cewar wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila ne janyo bullar boran falasɗinawa musamman a gabashin birnin kudus lamarin da ya watsu a dukkanin yankunan falasɗinawa da aka mamaye sannan jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka ɗauki matakai na mai da martani fiye da kima kamar yadda shugabar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya michelle bachelet ta zargi ƙungiyar gwagwarmayar falasɗinawa ta hamas da harba makamai masu linzami kan mai uwa da wabi kan haramtacciyar ƙasar isra'ila da hare-haren iran ba su bambance kan wuraren soji da na fararen hula lamarin da yake matsayin take dokokin ƙasa da ƙasa yayin da a batun har-haren jiragen saman yakin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan yankin zirin gaza michel take cewa har-hare kan dukkanin yankin da suke ritsawa da kowa da kowa lamari ne da ya janyo hasarar rayuka da jikata fararen hula masu yawa tare da rusa gine-ginen yankin musamman mallakin fararen hula michel ta kara da cewa har-haren sun sha shafi cibiyoyin gwamnati da gidajen fararen hula da cibiyoyin ba da agajin ɗan adam gami da cibiyoyin kula da kiwon lafiya da ofisoshin 'yan jarida da lalata hanyoyi da mutane ke amfani da su wajen gudanar da zirga-zirga baya ga duk wani abu mai amfani a yankin ciki har da asibitoci shugabar hukumar kula da kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa duk da da'awar da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi kan cewa mafi yawan gine-ginen da ta ƙaddamar da hare-hare kansu a yankin zirin Gaza ana amfani da su ne wajen kaddamar da hare-hare kanta amma babu wata hujja da take tabbatar da wannan da'awa. Michel ta fayyace cewar girki makaman yaƙi a yankunan da fararen hula suke zaune ko kaddamar da hare-hare kan yankunan fararen hula yana matsayin karya dokokin ƙasa da ƙasa ne kuma cin zarafin ɗan adam. Shugabar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya Michel Bachelet ta bayyana cewar babu kokwanton cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana da haƙƙin kare al'ummarta amma falastinawa ma suna da irin waɗannan haƙoƙin don haka ta yi kira ga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ta hanzarta kawo ƙarshen korar al'ummar falasɗinu daga yankunan su domin kiyaye dokokin ƙasa da ƙasa da suka wajabta wa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kiyaye hakan ƙasar pakistan a matsayinta na memba a ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta oic ce da hukumar cin ƙwarya ƙwarin gashin kan falasɗinawa suka a buƙaci gudanar da zaman hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya domin tattauna batun yakin kwanaki goma sha ɗaya da aka yi tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙungiyoyin gwagwarmayin falasɗinawa ƙasashe ashirin a tsakanin mambobin hukumar kula da kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya arba'in da bakwai ne suka goyi bayan buƙatar gudanar da zaman na musamman kan batun yakin da ya gudana tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙungiyoyin gwagwarmayin falasɗinawa da suke yankin zira zirin gaza kuma bayan amincewa da buƙatar gudanar da zaman tattaunawan jakadan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila mirab elon shahar ya yi allah wadai da shirin zaman taron tare da yin kira ga sauran ƙasashe da su nuna kin amincewarsu da batun gudanar da zaman haramtacciyar ƙasar isra'ila ce kadai wacce take janyo cikas kan duk wani zaman tattaunawa da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya take shirya gudanarwa musamman zaman tattaunawa da ya shafi rikici tsakanin tsakaninta da falasinawa kuma wannan dalili yana daga cikin dalilan da suka sanya tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya ɗauki matakin zartar da hukuncin ficewar kasar amurka daga hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya bayan zargin hukumar kare haƙƙin ɗan adam ɗin da kula da batutuwan da suka shafi rikicin falasinawa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila amma bayan da joe biden ya ɗara kan karagar shugabancin amurka ya dawo da kasarsa cikin hukumar a matsayar mai sanya ido tun a ranar 20 ga watan mayun da ya gabata majalisar ɗinkin duniya ta fitar da sanarwar cewa ƙasashen da suke mambobi a hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya za su gudanar da zama domin tattauna batun haƙƙin ɗan adam da ya shiga cikin mummunan hali a yankunan falasɗinawa da aka mamaye musamman yankin gabashin birnin kudus a daftarin kudurin da kasar pakistan da hukumar cin kwarya kwarai da gashin kan falastinawa suka gabatar sun buƙaci kafa kwamitin da zai gudanar da bincike kan hawan kawara da aka yi wa dokokin kare haƙƙin ɗan adam da musgunawa rayuwar ɗan adam da ta kai ga bullar yaƙi tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙungiyoyin gwagwarmayan falastinawa rahotanni sun bayyana cewa ɗauki ba daɗi da ya auku a tsakanin ranar goma zuwa ashirin da ɗaya ga watan mayun da ya gabata tsakanin ƙungiyoyin gwagwarmayan falasinawa da suke yankin zirin gaza da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya janyo shahadar falasinawa 253 kuma 63 daga cikinsu kananan yara ne gami da mata 39 da kuma tsofaffi 17 musamman matakin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta dauka na yin lugudan wuta ta hanyar jiragen saman yaƙi kan duk wasu gine-gine da suke yankin na zirin gaza sannan a nasu bangaren ƙungiyoyin gwagwarmayin falasinawa sun yi lugudan wuta ta hanyar makamai masu linzami kan matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida lamarin da ya janyo halakar yahudawan sahayuniya goma sha biyu tare da jikata wasu ɗaruruwa na daban a cewar majiyar rundunar 'yan sandan haramtacciyar ƙasar isra'ila ana ta ɓangaren ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta buƙaci gudanar da bincike kan hare-haren da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙaddamar kan gidajen fararen hula a yankin zirin gaza saboda hakan yana cikin laifukan yaƙi ƙungiyar ta amnesty amnesty international ta bayyana cewa sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun kaddamar da hare-hare kan mai uwa da wabi kan yankin zirin gaza ba tare da bambanci yankunan fararen hula da na 'yan gwagwarmaya ba lamarin da ya janyo lashe rayukan fararen hulan falastinawa masu yawa kamar yadda wasu hare-haren suka janyo shahadar iyalan gida baki ɗaya da suka hada da mata da ƙananan yara gami da tsofaffi tare da rushe gida baki ɗaya inda irin wannan hari ke iya zama laifin yaƙi ko laifin laifi kan jinsin ɗan adam ƙungiyar ta kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta ƙara da cewa ta tabbatar da hare-hare hudu da sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kaddamar kan gidajen fararen hula lamarin da ya janyo mutuwar iyalan gidan baki ɗaya don haka ta buƙaci kotun ƙasa da ƙasa da ke hukunta manyan laifuka a duniya ta icc da ta ɗauki matakin gaggawa wajen gudanar da bincike kan har-haren mataimakin shugaban ofishin ƙungiyar ta amnesty international a yankin gabas gabas ta tsakiya da arewacin afirka sale Ijazi ya yi kira ga kotun ƙasa da ƙasa da ke hukunta manyan laifuka da ke birnin hek ta icc da ta dauki matakin hanzarin fara gudanar da bincike kan matakan wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan yankin zirin gaza hijazi ya kara da fayyace cewar jiragen saman yakin sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun ɗauki matakin yin lugudan wuta kan yankin ne duk da masaniyar da suke da ita cewa babu 'yan gwagwarmaya a yankin kuma jiragen saman yakin sun yi lugudan wuta ne da muggan makamai da suke rusa gidaje da duk wani abu mai amfani da namuwar rayuwa baya ga janyo hasarar rayukan falastinawa ciki har da mata da ƙananan yara lamarin da ke matsayin matakin wuce gona da iri da gangan da hakan ke matsayin laifukan yaƙi har ila yau kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta fitar da rahoton cewa hare-haren wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan yankin zirin gaza sun yi sanadiyar shahadar da 253 kuma 63 daga cikinsu ƙananan yara ne tare da jikata wasu fiye da dubu ɗaya da ɗari 1,400 na daban a nata ɓangaren gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta tabbatar da halakar yahudawan sahayuniya goma sha biyu ciki har da ƙananan yara biyu tare da jikatan wasu fiye da ɗari shida na daban rikici tsakanin Falasinawa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya fara kunno kai ne tun a ranar sha uku ga watan afrilun wannan shekara sakamakon matakan wuce gona da iri da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka ɗauka kan dubban Falasinawa da suke gudanar da ibadu a masallacin akasa a kwanakin ƙarshen watan ramulana mai alfarma baya ga matakan da 'yan sandan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka ɗauka na na kokarin fitar da falasinawa daga gidajensu a yankin gabashin birnin kudus domin rusawa da nufin gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan Sahauniya 'yan kaka gida da kuma matakin da yahudawan Sahauniya 'yan kaka gida suka ɗauka da neman kutsawa cikin masallacin akasa don gudanar da bikin haɗe birnin kudus baki ɗaya a matsayin mallakinsu Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. to don ne ma kawo kashin shirin namu baki daya da yake mana dan sauran lokaci san barka sake dawowa domin ta so mana kusa da gaske labaran da aka riga aka saurara a iran na yan sa'o'i kaɗan ne suka rage a fara jefa ƙuri'a a zaben shugaban kasar wanda shine karo na sha uku tun bayan juyin juhal musulunci na ƙasar masu da ƙuri'a sama da miliyan hamsin da tara ne za su je rumfunan zaɓe a cewar ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar a yanzu dai 'yan takara hudu ne za su fafata a zaben na gobe juma'a bayan da uku daga cikin takwas da aka sahalewa a tsayawa takarar shugaban kasar suka janye a ranar laraba 'yan takarar da ke fafatawa sun hada da ibrahim ra'isi da muhassan raizai da nasir haimati sai kuma amir hussein gazi zade hashimi baya ga zaben shugaban kasa za kuma a kada kuri'a a zaben kananan hukumomi a wani jawabi da yi wa 'yan kasar jagoran juyin halin musulunci na kasar ayatollah sadi alhamina'i ya bayyana cewa fitowar al'umma a zaɓuka ita ce ke fayyace makomarta da kuma tsarinta shugaba muhammadu buhari na najeriya ya kai wata ziyara mai duguri babban birnin jihar borno a wannan alhamis yayin isarsa shugaba buhari ya samu tarbar gwamnan jihar babagana umara zulum da wasu manyan sojojin najeriya da ke jihar shugaba buhari ya kaddamar da wasu ayyuka da gwamnatin jihar ta samar haka kuma ya kaddamar da kashi na farko na gidaje dubu goma da gwamnatin sa za ta gina domin sake ya tsugunar da 'yan gudun hijira da rikicin boko haram ya raba da gidajensu to a wani labarin kuma kungiyar boko haram ta fitar da wani faifan bidiyo da ta nuna wani sabon mutum da ke zaman jagoranta wanda tuni aka danganta hakan da tabbatar da mutuwar shugaban kungiyar abubakar shekau dama a kwanakin baya kungiyar is a yammacin afirka wanda wani bangare ne na kungiyar ta boko haram cewa da iswap ya yi ikirarin mutuwar shekau a yayin wani ba ta kashi a dajin sambisa a faifan bidiyon dai an nuna wani mutum gewaye da wasu mayaka dauke da makamai yana magana da harshen larabci wanda aka bayyana shi da sunan malam bakura wanda ake ganin yana iya zama sabon shugaban kungiyar ta boko haram to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran tsohon shugaban zambia na farko kenneth kawunda ya mutu a wannan alhamis yana da shekaru 97 a duniya margayin ya zama shugaban ƙasa ne bayan samun 'yancin kan zambia a shekar 1964 kuma ya mulki ƙasar na tsawon shekara 27 ya rasu ne a wani asibiti da ke birnin lusaka babban birnin ƙasar kamar yadda iyalansa suka sanar a farkon makon nan ne aka kwantar da shi a asibiti sakamakon cutar pneumonia to nan zamu kai sai dan Allah kai mu gobe da safe za a je mu dauke da wani shirin a zangon shirin mu na safe kafin mu lokacin mutum kowa da kowa musamman shi Hassan Barka wanda ya fassara karanto labaran duniya nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.